lafiya yawa yawa yawa kai kake bala shugaban Najeriya duk wani kai ne kai ne bala kai ne shugaban kafintocin Najeriya ran katakaf kwana ah, ji ka wallahi ya mutan gida shago ina nan fitowa yanzu nan ba da a tsaya da tukuna tsaya kaka ta ta ba eh? ko ɗaya duk ta tafi ba. wannan mutuwa ta ka wannan mutuwa ta ka da tsoratarwa eh, ta ke gaba ɗaya ka tare su ba ga ai baka sani ba eh. ni fa tun da na riga na aka yi mun wannan haihuwa to ka'ida ne sai na zubar da jini ko dai jinin rago i zuba ko jinin dan akuyan kauri ya zuba ko kuma na zubar da jinin mutum ka na koyi yawo da adda tun da na da jakin baban gida yawo nake da adda gajeriya yanzu na sai fere kunne ya hau to bannin zaro ina zuwa da Allah bari bari bari kama bari kama bari kama bari kama kaga kaga dai tukunna ka bari na shigo ka ban kaga da Allah kaga ye ka bari ban gana gani ba ai ban gani ba ka fito ka ban ka bani kudin nan kirgawa nake yi kirgowa nake yi ah shike za ku ka kirga za ka kirgo kaga kar fa kai mun haka fa kar fa kai mun haka ina gaya maka bala kafinta kaga dadin kyauran karfe fa kenan yanzu da na katako ne da tun na ciki da filanki ni kana Allah hure mun kyauran kyauran karfen zan sa wallahi ha to ai kai wannan maganar kaga kaina neman juyewa yake wallahi a'ila na rasulu